akasarin 'yan gudun hijiran da aka maidon in jihar borno ne kuma sun yi gudun hijira ne bayan da mayakan boko haram suka farma garuruwansu wanda hakan ya sa ma suka fantsama zuwa cari da kamar duke makwabtaka da su kafin daga bisani hukumomin waɗannan ƙasashe biyu suka musu ɗibar karamar haukaciya inda ma aka jibge su a bakin iyaka ba tare da cikakken shiri ba lamarin da hukumomin ba da agaji a najeriya ke cewa bai dace ba to ko shin maya suke ji ne da cewa za a maida su jihar su ta borno wannan ita ce tambayar da nema wasu yayin da ake harama maida su gida sunana adam ne daga ina kenan daga jamaina ne zuwa maiduguri muna so kuma gida yau ya kaji da zamu tun ja ban yi barci ba har na yi mabarki ma wallahi daga na ku fito mun fito daga kamaru to shi yau zaki koma gida ya kike cewa za ku koma gida yanzu kai daɗi nake ji da samun murna ma har ban sa abin da zan iya faɗa menene fatan ki kai Allah ya kai mu lafiya ba Allah ya kiyaye hanya ko eh. Alhaji Aliyu Yarima da ke zama jami'in tuntuba na gwamnatin jihar Borno ya ma bayyana halin da ake ciki game da waɗannan 'yan gudun hijiran da ake ci gaba da maido da su ita jihar Borno dai mun ga mun ga musu mun zama ga mutanen su za cikin lafiya kuma ana kula da su abinci kuma suna samun abinci kusan su uku a rana saboda haka dai muna ganin kokarin da suke yi a nan mun ma borno ga abin da ake ciki yanzu haka ma hukumomi da kuma wakilan al'umma na fa kokawa game da ɗibar karamin mahaukacin da ake wa 'yan najeriya musamman ganin cewa cikin kwanakin nan ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai ziyara kamaru inda shugaba falbe ya ba da tabbacin kare mutunci da maɗiyaucin 'yan najeriya ke gudun hijira a ƙasarsa mista adamu kamale dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar mazabar madagali da micika da ke makwabtaka da Kamaru. Tun da shike akwai yarjejeniya akwai fahimta a tsakanin wayannan kasashe guda biyu ba zai zama to ana dinga wahalar da mutane ana mayar da su ko kamar abu na ba ya kamata yanzu a cikin yarjejeniyar nan a sa condition wanda in har abun ya faru da ɗaya ko Kemaru ko Najeriya Najeriya ta zama dan wa Kemaru da gaske da hannu biyu ta marabci mutanen Kemaru. Idan da Najeriya ya faru kuma Kemaru ta zama dan wani Najeriya korai kamar yadda ya kamata ya rungumi mutanen Najeriya. Domin wannan wahala duka ya shafe mu. In ka lura da Chadu da Najeriya da da maru duk wani abu ya shafe mu yanzu dole ne mu haɗa kai mu tara fawa talakan talakokin mu. To sai dai kuma ya ta bangaren kasar kamarun ma dai ta kudura ne cewa ne za ta iza kiyar 'yan Najeriya kusan dubu goma sha biyu da ke gudun hijira a kasar ta a wani matakin da take na kawo ƙarshen hare-haren Boko Haram. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa Murar Amurka daga Yola a Najeriya.